بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا مختصر صحيح البخاري wato a tadridu sare da a hadisu jami'in sahina al'imamu zubaidi a yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da goma sha takwas kuma muna cikin abuwabu sifatis salah babuka da suke bayani a kan siffar sallah wanda kuma abinda za a hadisan da za mu karanta yau su ne ƙarshen wannan babin za mu tashi a ibn abbasin radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrin mambobin, fa ammahum wa saffu alaihi <clears throat> wannan hadisi ma al ya rawaito shi a ƙarƙashin wani babin da yake babun wudu sibyan babin da ke bayani a kamun da ya shafi alwalan yara da sauransu abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su da shi da babansa yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marra ala qabrin ya wuce wani kabari mambubin shi kadai a gefe shine ma'ana mambus wato an ware shi a gefe munfaridin anil qubur an ware shi a gefe asalin mambus abun jefarwa to amma ana ana nufin wato wani kabari da yake gefe amma a wata riwayan ya zo ala kabri mambuzi to sai zama ya wuce kabari na wani ɗan tsintuwa irin yaron da aka haifa aje a jefar da shi ina amma dai zancen da ya fi ana nufin wato kabarin da yake gefe cewa ala kabri mambuzin aka ce a wani ne ya karanta shi a haka amma yadda riwayan suka zo ala kabri mambuzin ko kabran mambuzan saboda haka wani kabari da yake gefe ba haɗa shi da kaburbura ba to sai manzo kuma sai ya ga wani kabari na an ware shi kuma ya tambaya na waye aka ga masa fa ammahum sai wa mutane limanci don yi wa wannan kabarin sallah wa saffu alaihi suka yi sahu akan kabarin wato a gefen kabarin aka fuskanci kabarin aka sake masa sallah ko da ma da an masa sallah ya halatta a sake yin sallah akan kabari ne kamar yadda za mu karanta a wasu hadisai sau da haka wannan ko zai zama an masa sallah manzan sama ya sake masa sallah ko kuma dama ba a masa bai ya yi masa wato ainihin sallah Allah ayi halin manzan sama in bai yi wa kabari sallah ba yakan sake yi ko da wasu wato sun yi sallah ne wannan hadisin yana nuna mana ya halatta a yi sallah wa mutum a kabarinsa wato bayan an binne mutum ya halatta kuma a masa sallan jana'iza sawawun da a gida an masa sallah ko ba a masa ba duk da cewa wasu malamai sun tafi cewa sai in ba a masa sallah ba ne sannan za a yi masa wato sallah a kabari wanda shine mazhaban malikiya kamar yadda ibn rushd yake cewa wa kullu madfunin bila salati fa qabruhu kamithli tilka zati alal ta tajibu salatu kaza rawa an malikin ruwat wato duka wanda aka binne shi ba tare da an masa sallah ba to ai kabarin nasa kaman ma jikin ne kawai saboda haka akan kabarin ya wajaba ayi wa sallah a masa sallah kuma aka aka ruwaito daga imam malik kenan sai in ba a masa sallah ba sannan za a masa sallah a kabari amma zancen da yafi inganci ko an masa sallan za a yi masa sallah a kabarin sa ya halatta a maimaita kamar yadda ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisi riwayat Nasa'i daga Yazid bin Sabi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wata sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani kabari sabo sabon bunnewa sai manzon sama sai ya ce ma hazihi menene wannan sai aka ce ai wata mata ce yar kabila kaza ko maula ta kabila kaza aka bunne ta a wuri sai manzon sama sai ya gane ta shikenan sai ya tambaye su ya aka yi ba su gaya masa ba sai suka ce a lokacin mazala ta sama wato yana bacci ne baccin ƙailula don lokacin daidai sallan azahar ne yana bacci irin na wato ainihin ƙailula bayan an yi sallan azahar zuwa la'asar ko kuma kafin sallan azahar duka wannan baccin ana ce masa baccin ƙailula saboda aka ce suka ce ai ya rasulullahi mu ba mu so mu tashe ka ba domin a wannan lokacin wa anta na'imun qa'idun kana bacci irin baccin rana shine ma'anan qa'ilun da aka sai muka ga bai kamata mu ta da kai ba saboda ita sai muka mata sallah muka bunne ta sai manzala ta sama sai ya tsaya a kabarin ta yi sahu wato yi wa sa sahu a bayanta ya kamar takabbara guda hudu wato ya mata sallah kaga bayan an riga an mata ne sannan kuma shi ya sake mata kuma sai maza sama sai ce la ya mutu fikum mayyitun ma duntu baina azhurikum illa azantumuni bihi fa inna salati da rahma kada wani ya sake mutuwa a cikin ku kuma alhalin ina raye a cikin ku face kun sanar da ni domin yi masa sallah da zan yi rahama ce a gare shi to ko ni bawan Allah aka ce yi maka sallan gawa ai rahama ce ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa daga nan yace to kada su raina mutum in ya mutu matukar yana cikin musulmi to su masa magana ko da yaushe ne ko dare ko rana shikenan sai masa ya masa sallah kun ga wannan da rana ne suka ga yana baccin kailula sai kuma ba su tashe shi ba sai ta a'a ku tashe ni da kun tashe ni da yafi to hakan bai hana kuma ya mata sallah ba to akwai hadisin bukhari da muslim wanda kuma da daddare ne shi kuma cewa ko wata mata baka kamar yadda Abu Hurairah yake cewa annam ra'atan sauda akanat taqummul masjid fa faqadaha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ta'ala anha akwai wata mata baka ta kasance tana sharan masallaci sai manzala ta sama sai ya neme ta ya ta, sai ga baya ganin ta shine ma'anan fa faqadaha sai tambaya ta ni kai na labarin tsohuwan nan matan da take share masallaci sai suka ce ai ta mutu da daddare ne sai muka bunne ta saboda ba ma son mu tashe ka sai manzo sun ce ah, me yasa ba za ku tashe ni to ku nuna min kabarinta shikenan sai aka je aka nuna masa kabarinta shikenan yasa sabon sa suka yi sahu ya sake mata sallah abin da yasa ba su gaya mata ba saboda suna ganin isan ba kawai bane kamar yadda mai ruwa yake fa annahum qallalu min sha'niha suna ganin ai al'amarinta ba babba bane ah mai saran masallaci ba fadi man ne ya rasu ba ko ladan mai sharan masallaci ce suke gani ai wannan ba sai an me ba ba sai an masa magana ba amma da ga mai sai fa halla azantumuni da ku sanar da ni mana to su suna ganin kasu takura masa kasu takura masa ne to ba san cewa matsayin ta ya kai me manzala ta sama ya mata ya mata sallah ba da haka manzala sama yayi sahu yayi mata yayi mata sallah to sai yace inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alayhi yace kun ga wannan kaburburan suna cike da dufai masu kaburburan suna ganin dubu. amma Allah yana haskaka kaburburan da sababin sallan da nake musu da sababin addu'an da nake musu shikenan sai kaburburan sai su zama wato ainihin masu haske to kaga wannan dalilai ne suke nuna cewa ko da an binne mutum ya halatta a sake masa sallah ko kuma in ba mata sallah ba wannan duk malamai sun ijma'i ba za a tono kabarin ba sai a zo kan kabarin sai a yi kabbara don dama yadda da ake kwantar da gawan a gaban masu sallan haka ake kwantarwa a kabari kawai sai a zo a yi sako a mata sallah babu wani matsala a ciki manzalar ta sama yayi haka nan kuma ko da an yi wa mutum sallah ya halatta kuma a zo kan kabarinsa a sake wani sallah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka kuma ba wai sai da aka binne ta ba kowa gari ba ko da ɗau kwana biyar kwana shida kwana goma sati biyu sati uku har zuwa kwana arba'in ruwayan da aka samu ta ƙarshe kamar da imam ahmad yake cewa zuwa kwana arba'in an samu ana maimaita mutum sallah akan kabarinsa amma ya wuce kwana arba'in to sai dai ka masa addu'a ba za ka masa sallah ba saboda ba a ruwaito daga wurin magabata cewa bayan kwana arba'in suna sake wa mutum sallah ba ko suna ƙara masa yin sallah ba so da aka sai dai a masa a masa addu'a amma kafin kwana arba'in ya halatta wato kamar mutum ne a ce wasu muhimman mutane ya kamata su halarci sallan sa sai aka je aka yi sallan ba a gaya musu ba ko kuma suna hanya kafin su zo an yi sallan ya halatta su je kan kabarin su sake masa su sake masa sallah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Hadisi, na gaba an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حديث نقبة حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ألا يرددش يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تب المنظوم الله صلى الله عليه وسلم آيات الغسل يوم الجمعة وانكاران الجمعة واجب واجبين على كل محتلم أبسا دكا وانديكي مفركي وتشيني بالغي كنا dukkan baligi wajibi ne wankan juma'a abinda ya sa aka ce mutalin mai mafarki saboda mafarki alama ne na balaga yana daga cikin ɗaya daga cin alamomin balaga wa kullu taklifin bi shar'il aqli ma al bulugi bi damin aw hamli aw bi manin aw bi inbati shar aw bi 18 hawlan zahar saboda haka yin mafarki ya fitar da mani alaman ya balaga ne tsiran gashin gabansa alaman ya balaga ya kai shekara sha biyar alaman ya balaga in mace ne kuma akwai ƙari in ta ga al'ada alaman ta balaga ko kuma ta haihu ta ga ciki alaman ta balaga to sai sa aka ce kulli muhtalim to wannan hadisin daudu zahiri ya kafa da yi da shi akan cewa wankan juma'a wajibi ne shine mazhaban zahiriya wankan juma'a wajibi saboda zahirinsa yana nuna wajibi ne domin ya ce al mai juma'a juma'ati wajibun wanka ranar juma'a wajibi to da aka yace wajibi ne wanka ran juma'a idan ka yi wanka ba baka da da juma'a akwai wanda suka tafi kuma wajibi ne ba sharaɗi ba wajibi ne kai wankan juma'an amma kuma in baka yi ba juma'an ka tayi in baka yi ba juma'an ka tayi to amma mafi yawan malamai sun tafi wankan juma'a sunna ce mai ƙarfi ba wajibi ba ne wata musabi ne mai ƙarfi ba wajibi ba ne mai dalilin su saboda hadisin samura wanda abu dawud da nasa'i da tirmizi da imam ahmad su karwato hadisi ne Hassan, wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda a yawmal juma'ati fa biha wa ni'mat faman ightasala fal ghuslu afdal wanda yi alwala ranar juma'a ya je sallan juma'a ma dalla da juma'ansa amma wanda wanka ya yi ba alwala kawai ba kuma to wankan ya fi akan alwala kawai da ka gano na kenan idan ka je kai sallan juma'a tare da alwala ma ba kai wanka ba ma shi ma abun ayi ba maka ne to tunda abun ayi ba maka ne a sai wankan ba wajibi ba ne to sai aka ce kuma amma yin wanka ya fi to kaga cewa wanka ya fi alwala kawai wannan ba ya nuna alwalan kawai ba ta wadatar ba ta wadatar tunda ita ma ta samu falalan yin alwalan ma falala ne amma ka yi alwala ka yi wankan ka yi alwala kuma shi ya fi ko afbal to kaga tun da aka ce shi ya fi wannan ko baya nuna cewa in ba a yi wankan ba kuma babu sallah domin ba a kore falalan alwala wato kaman hadisin da yake cewa salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi fi baitihi bi 27 daraja Sallan mutum a masallaci ya fiye sallah a gidansa da daraja ashirin da bakwai ko ashirin da biyar a wata riwaya to tunda aka ce sallah a jam'in ya fi sallah mutum shi kadai to a sai mutum shi kadai din ma sallah tana da me tana da falala kenan kenan sallarsa ta yi ba kamar yadda suke cewa mutum ya shi kadai ba ta yi ba to da hadisin da yake cewa man sami an nida'a falam yujib fala salata lahu illa min uzri wanda ya ji kiran sallah bai amsa ba bai da sallah sai dai uzuri da shi a yana da shi sai dai bai da sallah mai cikakken falala irin ta jami'i bai da wannan bare ma manzala sama taran yana zaune a abin nan a amina ana jami'a suka zo mutum biyu suka zauna su ba sa sallah shi kenan sai ce musu me yasa ba ku yi sallah tare da ba ko ba musulmi ba ne suka ce mu musulmi ne amma mun yi sallah a inda muke ne shi yasa ba mu bi ba sai manzo sama ce to daga yau ko da ka yi sallah kun yi sallah din idan kun zo ka samu a jam'i ku bi sai ta zame muku nafila kaga sai sallar su wacce ta yi kenan wanda suka yi ta suka to sai ta zama musu nafila kuma ba abin da ya nuna cewa jam'i suka yi a cikin hadisi to da haka mutum shi kaɗai a gida sallarsa ta yi amma ya je masallaci ya fi to kenan yin wanka ranar juma'a shi ya fi falala amma wanda ya alwala bai wanka ba ma juma'ansa juma'ansa ta yi juma'ansa ta yi to wasu malamai eh, ƙarin dalili kuma sai na usman radiyallahu anhu ran ya tafi ranar juma'a a makare sai na umar yana ba, a zamanin sai na umar ne ya zo a makare sai sai na umar ya kawo masa fada ya za ka makara baka zo da ruwa sai ce wallahi alwala ma kawai ne ko wanka ban yi ba saboda ina ganin na yi zai alwala kawai ne wallahi mastazzattu an tawabba'atu faqa yace ko wanka ban yi ba alwala kawai ne kuma sai na Umar ya bashi a haka kenan da wankan juma'a waje ne zai ce ko ma ka je kai wanka ka dawo bai ce masa ya koma ya je wanka ya dawo ba to wasu malamin suka ce wankan juma'an da wajibi ne a farko daga baya kuma sai aka soke wajibin ya zama ya zama mustahab suka ce lokacin da aka yi umarni da wankan juma'a din ya zama wajibin a lokacin sabai suna sa abin nan a sufi suna sa tufafi ne wato sufi na abin nan na gashin tinkiya shi kuma kasa yana da zafi ba kamar na audugawa to sai su zo su haɗa zuba don juma'a kaga da rana ake zuwa kuma ana haduwa da yawa sai a haɗa zufa jikinsu ya ta tashi ya ta tashi abin ba daɗin gani shi kenan sai aka ce to wajibi ne kowa ya wanka kafin ya zo juma'a kowa dole ya wanka ranar juma'a to daga baya da aka samu auduga ake yin riguna wanda suke masu laushi in ka haɗa zufa ma riganka ta shanye zufanka shi kenan sai aka mai da shi ya zama mustahabbi sai aka ce man tawadda yawmal juma'ati fa biha wa ni'mat in ma alwalan kai ma dalla da juma'anka juma'anka tayi kuma tana da tana da ainihin wato falala lokacin an samu wadata kenan an samu kuɗi har ana iya saka riga ta ta auduga wannan ko yana nuna mana cewa irin wahalan da aka sha a baya wahalan da aka sha a baya na karancin tufafi da karancin abinci da karancin abubuwa na tsafta su sabulu da sauransu duk a lokacin ba mu su so lokacin karancin ruwan ma kai wankan ma a sati mutum kila ya sau ɗaya shi sa aka wajabta wanka sau ɗaya ɗin a sati to hadisi ya tabbata cikin sahih muslim Maza sama ce man tawadda fa ahsana alwudu'a thumma ata aljum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bayna aljum'ati ila aljum'ati wa ziyadati thalathati ayyamin duk wanda ya yi alwala ya kyautata alwalansa ranar juma'a sai ya zo masallacin juma'a ya saurari liman ya yi shiru ya saurari ba za a gafarta masa zunubansa daga wannan juma'a har zuwa wata juma'a da karin kwana uku kwana goma kenan to kaga wannan hadisin ba ambaci wanka ba aka ce wanda ya alwala ya kyautata alwala sai ta yi ita ma tana da falala wannan juma'a wanda aka mata alwala kawai wannan duk yana nuna cewa ba wajibi bane wanka ranar juma'a amma yin wankan kuma shi yafi fita daga shakka kamar da sanani yake cewa su subul salam al ahwadu lil mu'mini alla yatruka musul al juma abin da yafi ihtiyadi fita daga shakka ga mu'mini shine kada ya bar wato wankan juma'a ya zama duk juma'a zai yi wankan juma'a to sai malamai suka yi sabani shin wankan kan na ranar juma'a ne ko kuma wankan na sallar juma'a ne wasu suka ce wankan na ranar juma'a ne wasu suka ce a wankan fa na sallar juma'a ne to me bambancin maganar su bambancin shi ne idan muka ce wankan na sallan juma'a ne sai kai wankan ka tun da safe baka tafi masallacin juma'a ba sai ka shige kasuwarka ko ka tsaya ka dan ci abinci kai ta hira da jama'a sannan ka tafi juma'a to wankan juma'an ka bai yi ba domin don sallan juma'a ne kana yi kawai ka tafi sallan juma'a shi yasa malikiya suka ce duk wanda wankan juma'a ya shagala da cin abinci ko wani abu daban to kuma ya sake wankan juma'an sa suka shar'anta juma'a ya zama an yakuna muttasilan bil rawahi ya zama yana hadi da tafiya kana yin wankan kawai ka kama hanyar wato ani masallaci wasu malayan suka ce a wankan na sallar na ranar juma'a ne ba na sallar juma'a ba in ko na ranar juma'a ne ko da safe kai ko da yaushe ka fita kasuwanka juma'a da ta tashi kawai shikenan sai ka sai ka tafi masallaci ko ka tsaya a gida kana cin abinci ko wani abu wankan juma'a kana wannan shine ma masaban shafi'iyya wannan magana ko ita za ta fi inganci domin ya zo a hadisi cewa haƙƙi ne kowane musulmi ya yi wanka a sati sau ɗaya ya wanke jikinsa to a sati sau ɗaya nan Juma'a ake nufi kar da ka wuce sati ba kai wanka ba ka ga ranar juma'a kenan to sannan kuma babu dalilin da ya nuna cewa lallai sai ne lallai sai an abun nan an yi wanka a wuce masallaci babu dalilin da ya nuna wannan wanda shi suka yana zancen da ya fi inganci idan an yi wankan za a iya shagala da cin abinci ko wani abu kafin a ci gaba da wato kafin a wuce juma'a sai dai idan mutum ya yi shi wuce juma'a kuma ya fi fita daga wato ainihin shakka amma dai innamal a'malu bin niyat al'umuru bi maqasidiha ayyuka ana hukunta su da niyya ne da ka zo wanka da safe kayi wankan tsafta ne na fita kasuwa sai ka da wannan niyan ka fita kasuwa ka wuce juma'a ba kai wankan juma'a amma da ka zo wanka da safe ka yi irin yadda ake wankan juma'a ko da ka yi da soso da sabulu ka sake wani wankan da ruwa wanda babu sabulu a ciki mai kyau mai tsarki ka yi shi yadda ake wankan juma'a da niyan wankan juma'a kenan ya zama me ya zama wankan juma'a ko da ka wuce kasuwanka ko ofis ɗinka ko wurin aikinka sannan ka wuce wato ainihin masallaci saboda innamal a'malu binniyat wa innama kulli imri'in kowa ga abin da ya niya wannan ya yi wankan tsafta wannan ya yi wankan juma'a kowa za a masa hukuncin abin da ya yi wankan saboda saboda shi hadisi na gaba an ibn abbas radiyallahu anhuma wa kad qala lahu rajulun شهدت الخروج مع رسول الله wa الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار ابن الصلت ثم قدب ثم أتى النساء فوازهن وذكرهن وأمرهن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلق إلى حلقها تلقي في ثوب في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت وانا حديث نجا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يهدد تشيد بابا سقبايا وقد قال له رسول الله وقد قال له رجل الحال وني متن يا فدا مسا ياتي مسا شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شن كا حلتي فتا ايدي tare da manzala ta sunan ba ta halatta istifhami ba tare da adatul istifham ba sai ka ce a shahidta ko an shahidta ba shahidta alquru jama'a rasul ta sunan ka fita idi tare da manzala ta ba sai ka ce shin ka fita idi ba sai ka sa shin ba kana sai ce na'am a naje naje idi tare da manzala ta ولولا مكاني منهما شهدته بعد متينا او جن منزون الله صلى الله عليه وسلم دا بزي برني na fita idin ba yani min sigarihi saboda yarintansa shi dan karami ne bai kai aje masallaci da cewa amma saboda matsayinsa wajen manzo sama cewa shi dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya bashi ya shiga wato a tafi idi tare da tare da shi sai ce a tal alaman lazi inda dar ibn salti sai zo wajen dutsen nan da yake gidan ibn salt shine kasir ibn salt thumma khadaba sanne hudu wato akai sallar juma'a a bayan gari can kusa da wannan dutsen don sunna na juma'a shi a yabin nan idi kai shine ayi a bayan gari thumma makaɗaba sai mutane hudu ba bayan yayi sallah ne dama ita hudu hudubar idi kuma sai bayan an yi idin ake yin ba ne kaga dama ka tsaya ka saurara in kana da uzuri ka kama hanyar ka tafi amma dai bayan sallah ne ake yin ake yin ainihin hudu ne to wani a zamanin banu umayya lokacin daula umawiya da ya ga cewa mutane na watsewa sai ya ce to yanzu bari ya hudu ba kafin sallah ai bara a tafi dai ba a yi sallah ba sau ne sahabi ya masa inkari ya ce ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba to da haka koda da mutane za su watsen dai to hudu ban da ita ne a ƙarshe wanda yake da uzuri ya kama hanyar sai tafi amma dai baka da uzuri ya kamata ka saurara ka saurari hudu ban don ka samu cikakken ladan idi yace sun ma'atan nisa bayan ya gama huduban sai zo wajen mata kuma kasan mata suna can gefe kuma wannan lokacin babu sifika ballantana su ji abin da ake faɗa to da ya gama da yi wa maza ba da wa'azi sun ma'atan nisa sai zo wajen ɓangaren mata fa wa'aza hunna sai musu wa'azi wa zakkara hunna ya tinatar da su wato musu gargaɗi shikenan su fata aka musu wa'azin su na musamman saboda ba su ji abin da liman ya faɗa ba to amma idan speaker na kaiwa kaga shikenan kamar irin masallatan mu na yanzu wa amarahunna an yatasaddaqna sai umurce su cewa su bada sadaka su yi sadaka ya eh, kamar yadda ya zo a hadisin ya ma sha'an nisa ta saddaqna ku dinga yin sadaka fajalatil mar'atu tahwi bi yadiha sai mace ta sanya tana sulmuyarwa da hannunta wato tana miƙa hannunta ila halqiha haka yake a wata nuskan izuwa ga wuyanta kenan ko makogoronta wuyanta za ta fi da abun wuya amma a wata a wata abin nan nuska din ila halaqiha wato izuwa ga zobbenta halak shine zobben da bai da fas bai da wannan babban abu na na abin nan adon zobbe a kewaye kawai ya kai to shikenan almuhimmu dai suka dinga cire kayan adon su kawai kayan adon su don a tarwa an hadda yan kunne suna cire yan kunne suna zubawa tulqi fi thawbi bilal suna sawa a tufafin bilal ana tattara ainihin wannan taimako din thumma ata huwa sai maza sama ya zo shi wa bilal da bilal albaita suka dawo gida bayan an gama sallah din an gama yi wa mata wa'azi sun ba da sadaka wani hadisin ya ma'asharan nisa tasaddaqna fa inni ra'aytu akthara kunna fi ya ko mata ku yi sadaka na ga mafi yawancin ku kuna wuta eh, wato da ya isra'i da miraji an nuna masa wuta sai ga mafi yawan mata yan wuta ne to wata mata ta tayi ta ce rasulullah wai me yake shigar da su wuta su mata sai ya ce li kufrihinna saboda suna kafurcewa sai ta ce a yakfurna billah suna kafurcewa Allah ne maza sai a yakfurna al'ashira suna kafurcewa miji wato suna butulcewa miji duk yanda kamata ba ba za ka gwaninta ba Ita yace law ahsanta ila idahunna ad sun thumma ra'at minka shay'an qalan ma ra'aytu ka khayran qatu da za ka yi shekara kana mata wata ran in baka mata sai ta ce me ka taba mini me ka taba mini to wannan ne yake kai su wuta ne to wannan shine dalilin da yasa mafi yawan mata za su tafi wuta to sai ta su yi sadaka sai suka dinga cire yan kunne ne alqurt da abin wuya kilada da siwar warwaro na zinari ana ta zubawa ana ta zubawa a tufafin bilal yana tattarawa me yasa suke bada sadakan don kasu shiga wuta saboda yin sadaka yana hana shiga wuta ka san wannan shi yasa aka ce manzala da salatu ma ya ji tausayin su ne yace ya ma'ashara nisa ta saddan ku sadaka mafi yawancin ku na gan ku a wuta kenan don kasu shiga wuta ka kenan yin sadaka yana hana shiga wutar jahannama ayi manza sun aya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma fa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura ashama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura bayna yadayhi fala yara illa nara tilqa wajhihi fattaqu an-nara walau bi shiqqi tamra ranar al Allah zai maka intaji ba kafin ta tsakaninka da shi ka duba har damanka ayyukanka hagun dinka ayyukanka gaban ka wutar jahannama ne za maka tamboyi a maka intabi shin ka yi addini yadda ya kamata me kai to sai su ma da ya gama wannan sai ce to ka kare kanka daga shiga wuta ko da da sadaka ne da tsagin dibino walau bi shakki tamra to sai sadaka tana hana shiga wuta to shi sa mata aka ce ya masharan nisa ta saddaqna ku sadaka suna yin sadakan suna yi suna yi daidai gurgudo kuma har sun fi maza ma galibi sadaka Eh, ko san me yasa muka gane da muka bada da akan namba na santa masallacin da muke gina na santa mu masu jefawa suna suna sawa akan ina mafi yawancin su mata ne duk da kaga kuɗi ya shiga in ka duba ya kaga sunan mace ne duk kuɗin da ya shigo galibi sai ka ga mace da za a lissafa a kashi ɗari kashi saba'in mata ne suka bada taimakon da wuce kashi talatin ne zai zama mazan ba sai dai da suka bambanta mazan akwai mawadata suna bayarwa da yawa namiji dai in ya bayar <laughs> zai na mata ɗari ma kila amma dai yawan masu jefawa to mata sun fi haka za ka gani so suna yin sadaka saboda haka ai ko almajirai da suke bara ma ai matan ne suke basu saboda mata akwai tausayi a tare da su to wannan sadakan ko shine zai hana su shiga wutan zai hana su shiga wutan saboda haka in kana baka son ka shiga wuta ka dinga sadaka fi sabilillah ka kare kanka daga shiga wutar jahannama ba ka son shiga wuta ki dinga sadaka fi sabilillahi zai kankare maka matsalolinka da kurakuran da wato kake diba to da aka da yake laula makani minhu shi Abdullahi bin Abbas kenan da aka tambaye shi ka fita tare da manzala ta sama idi yace laula makani minhu ma shahid ba don matsayina a wurinsa ba ai da ban ba da ba zan halarci idin ba don yaro ne a lokacin ina nufin saboda kusanci na a gare shi da matsayina wato shi Abdullahi bin Abbas dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma yaro ne mai basira sai zama babban malami daga baya to shi yasa manzon Allah sama sai ya tafi da shi amma lokacin bai kai aje da shi wato yara irin su da yawa ba su kai aje da su idi ba to ibn Salt sunansa kasir ibn sal da ya lokacin da ya zo dutse na kusa da ibn sal al'alam asalinsa dutse ne amma ana faɗansa a ma'anan tuta ko kuma manar wannan abu dogo da ake ginawa na masallaci ko kuma alama wani abu da za a sa alama duk ana ce masa al'alam amma nan dutsen ake ne saboda bayan gari ne ake zuwa a yi sallan a yi sallan idi to shi dutsen da ke kusa da gidan ibn sal sunansa kasir ibn sal kasir ibn sal bin ma'adi alkindi, to amma asalin sunansa qalil ibn salt ne qalil ibn salt sai na umar yace a sunan kai ce qalilu dan kadan sai ce kai sunan ka kafiru gara canja maka ya zama mai yawa ka san sunan mutum yana bin za'ayi, sunan ka mara kyau ne to abun sai zama shuruci a gare ka sai ce qalilu dan kadan sunana dan kadan sai ce a ah, sunan ka kafiru mai yawa domin me kada kaɗan kaɗan ɗin ga yin gabinsa ilimin sai zama ɗan kaɗan dukiyarsa ‘yar kaɗan albarkarsa ‘yar kaɗan komi nasa ɗan kaɗan kaga babu babu kyau to suna yana ba da mummunar ma'ana karka yadda a kira ka da shi kuma karka yadda ka sawa ɗan ka shi ai manzo Allah ta sunwa ya canja wa mutane da yawa suna akwai wanda sunansa harbu yaƙi kaga ba kyau sai ya canja masa wani wani suna da to daga duk wanda sunansa mara kyau ne manzo ma sai ya duba kishiyar wannan sunan suna mai kyau sai ya sa masa ya sa masa wannan sunan to wannan suna yana bin mutum to sai aka sa masa kasiru ibn al-harbin sal kasiru dan sal to haka nan na yi bayani akan wanda ya shafi halafa wanda ya ce halqa halqi al-halqu shine magogoro. al-halqu kuma shine zabbe wanda ba yi da wannan warzo zobe din wannan babban abu wanda yake ake sa ado a jikinsa wannan abu mai faɗi shine alfasu ake ce masa to wannan hadisin ya zo a riwayan abi dawuda fa ja'alna nisaa yushirna ila azanihinna wa hinna. sai mata suka dinga nuna kunnen su wato suna suna ciro yan kunnensu kenan da kuma ainihin warwaron su jam'u halaqin din kenan in kuma halqin ne zuwa gaba kwakwaransa suna cire abun wuyan don duk ya faru sun yi ta cewa suna ba da sadaka fi sabilillah kayan gwalagwalensu su saboda kaga an ce musu mafi yawancin su yan wuta ne biyan da za su yi su kubutar da kansu daga wuta da su sannan hadisi yana mustahabbi ne a yi sallan idi a bayan gari ba a cikin gari ba haka ake a zamanin manzon Allah ta sama kuma haka ake a ƙauyuka a yanzu ma amma cikin birane galibi za ka ga a cikin gari ne ake yi wasu ma a cikin masallaci suke yi maimakon wato a samu wani fili to kaga wanda ya a fili a cikin gari ya fi wanda ya ame a cikin masallaci wanda ya je bayan gari kuma ya fi wanda ya a fili a cikin gari to amma yanzu in ka je kasashen laraba nan zai wuya ka samu kasan da ake sallan idi a bayan gari duk masallacin juma'an su ne kawai suke mayarwa idi har saudiya masallacin makka da abin nan masallacin harami eh, na madina da na makka duk ana yi da wasu masallacin juma'a haka kasar jordan da sauran kasashe saboda yanzu ana ganin kaman gari ya girma yaushe za a fita har bayan gari a je a dawo da sauransu amma dai har yanzu sun sunnan shine a je bayan gari amma ƙauyuka kaga su suna da masallatan idin su a bayan gari suke sallan idi sannan hadisi yana nuna ya halatta mace ta ba da sadaka na dukiyanta ba tare da izinin mijinta ba saboda an ce ya mashara nisa ta saddakna kuyi sadaka sai suka dinga cirewa suna ba sai ce to bari mu je mu nemi izinin mazajen mu ba amma zance mafi inganci idan abun ba ya tsole ido eh, idan abun da za ta bayar ta din ba mai tsole ido ba ne in mai tsole ido ne ta tsaya ta nemi izinin mijinta saboda hadisi ya tabbata a cikin sunan na Abu Dawud manzala ta suna ce la yajuzu limra'atina adiyatun illa bi izni zawjiha ba halatta mace ta bada kyauta sai da izinin mijinta ko da dukiyanta ne ko da nata ne yanzu ka sai a matarka leshin na dubu ashirin kawai taron sai kaga ba ta tsaura ya ina je ta ai ta ba wata kanwata ne zaka ji dadi ba fa wani kaso mata wanda ya fi shi ba ko kuma ita tana da kuɗi misali tana da jari miliyan ɗaya in ba ka da kuɗi ma kila kana ɗan karɓan bashi a wurin da wata ran kawai ka zo ya ne na tambaya ki ce baki da kuɗi yani na yi sadaka da kuɗi na gaba ɗaya. Ka garin ka zai baki yan ka zai baki ko da abu naka ne sauran kai ka saya mata ko ita ta saya wa kanta tana da wani fili kawai ta ce ta ba wani kyautan sa ba ta nemi izinin ka ba ko wani gida kaga ba za ka ji daɗi ba to sai malamai wasu malamin suka ce kwata-kwata ma bai halatta mace ta yi kyauta ba ba da izinin mijinta ba ko ɗan kaɗan ne kyautan ko mai yawa mijinta yana da haƙƙi a kanta dole ne ta nemi izininsa in za ta yi sadaka ko kyauta ko da ko abun nata ne ko da abu domin ita kanta tana karkashin ikon mijin ne balle tana dukiyanta wasu malamai suka ce ya halatta mutlaqan saboda wannan hadisin da aka ce mata su yi sadaka suka yi ko da yawa ko kaɗan za ta iya yi malikiya suka tsaya tsakiya wanda shine zancen da ya fi inganci suka ce idan sadakan ko kyautan ba mai tsole ido ba ne ba ta wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyanta ba ya halatta ta bayar ko ba izinin mijinta saboda ai ga mata sun yi ta ba da gulagulan su a masallacin idi amma idan mai yawa ne mai tsole ido wannan baya halarta kamar a ce ya wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyanta baya halarta saboda wannan hadisin da yake cewa la yajuzu limra'atin adiyatun illa bi izni zawji hadisi ne ingantacce ba halarta mace ta yi kyauta sai da izinin mijinta wannan fa dukiyanta da ta mallaka balle tana dukiyanka kuma kaga dukiyar miji kuma ko dan kaɗan ne sai da izinin sa ko idan ka zo ka sayi buhun shinkafanka ka ajiye a sito duk wanda ta zo ta yi bara ba ta da abinci sai matar ka ta ɗiba ta bara doce ta zo a bara bayan kwana ya ce maka aishin shinkafa ta ka ya za ta yi ta kare buhu ɗaya na buhu na siya ya kare a haina ya yi sadaka da shi ne za ka ji daɗi ka zai ɓaci to baya halatta ta nemi izininka in ta nemi izininka kace a bayar shi kenan sai a ba amma an dafa abinci an ci an rage sai almajiri ya zo yi bara ko ta ta zo ta yi bara sai ta ɗau abincin ta bayar ba da izininka ba zallan an gaya maka zai ɓaci wannan ba zai ɓace ba za ka samu lada ita ma za ta samu lada to duk abin da bai tsole ido ba mace za ta iya yi ko da dukiyar mijinta amma abin da kuma zai tsole ido ko kasancewa ranta zai ransa zai ɓaci idan ta yi wannan abun to ko shakka babu ya kamata ta nemi izinin mijinta ya kamata ko kyauta aka ba mace kuɗi aka ba ta dubu hamsin kyauta kafin ta kashe ta ce wa mijinta to an bani dubu hamsin amma ina son zan yi abu kaza da shi shikenan sai ka ba ta izini kaga ya fi darajawa da kimanta ko kuma me kake gani zan yi da su sai ka ce to me yake shawara ki ni kan da kaza kaza nake son ne. ko zan ba mama na kaza zan ba baba na kaza zan yi kaza kuma zan yi kaza kaga sai koyi a bisa shawara akwai mutuntawa a cikin al'amari amma idan an yi shi babu sanarwa kawai sai dai kawai ka zo ka samu babu komai da komai to kaga akwai matsala wasu matan irin alherin da ake musu irin na suna yana haɗa su rikici da da mazajensu ya zuwa tara mata kaya tura mai zannuwa da yara kawai da ta shigar da su kawai ta kira mata mai sai da kaya sai a zuwa a nemi komi a risa idan a zo kuma yin wannan mai da bashin wannan kayan kai za a zo a tambaya kuma <laughs> don bashi ne <laughs> to kaga ya kamata a ce da shawarar miji ne yawa duk abin da da sa, kika yi baki da wani matsala baki da matsala wannan bai kamata ba a sai da shi a dinka shi wannan ya kamata a dinka wannan zaki iya ba wa wancin wancin shi shikenan To mace dai tana da baibaye ne da ainihin da baibai na mijinta saboda haka ba komai kamar yadda ba yayin da za a tafi ta sai da izinin sa sai ya kamata sarrafa dukiyanta ma ya zama ya zama da izininta ne ya zama da izinin ta to amma wani lokacin idan kai baka da shi ne sai ka auri mace mai akwai to za a samu matsala domin tana gani don dukiyanta ka aure ta mace ce miliyoniya kai ko dubu ɗari mai kyau baka da shi tana iya juya miliyon talatin sai za ta yi kyauta da miliyan goma ko miliyan nawa sai ka ce za ka hana ta za a samu damuwa don zana ganin cewa ba haka wannan an sha kamin kara ko da yake ba sau ne aka kawo ba an sha wata mata a kaduna mai kuɗi mijinta wani malamin islamiyya ya aure ta dama kowa san cewa aure ta don kuɗi <laughs> gidanta ma yake zuwa eh, tana yana da wasu matan da ba a gefe amma ita dai gidanta yake zuwa saboda haka mai kuɗi ce sosai wata ran ta zo tana koka mini cewa gashi tana son ta yi alheri mijinta ya hana ta sana ta kokawa dai irin irin wayannan wa kaga ai ta rena shi ne shi yasa ta take abu. nan ya zai ya hana ta shi kuma tun da malamin islamiya ne ya san wayannan ka'idodin sai za a ce ta bara ta ba duk za ta yi bara ta ba shi yana nuna ainihin abin nan fawansa to ita kuma kaga tana ganin ai bai isa ba na ce ai hajji ya kiwa mijinki biyayya haka ka'idan take ko me za ki yi da ki da shawaran to amma ka'ida ce ta shari'a ko yana da kuɗi ko bai da shi dai arrijalu qawwamuna 'ala nisa mata mazan nan dai su ne sarakuna akan matansu saboda haka su ne ainihin shugabanni kuma inda za a haka za a zauna za a zauna lafiya za a zauna lafiya amma wasu matan kan fa sun fi karfin mazajen talakawan ne amma sun fi karfin su su kansu matan ma talakawan ne amma sun fi karfin mazajen su kuma wannan sakewa ne in ka sake kuma haka abin zai ta tafi har ta je ta yi abin da bai kamata ba ma kwata kwata Allah ya samu dace hadisin nan kuma yana nuna cewa mustahabbi ne yaro ya je masallaci idan ya mallaki kansa wato zai iya hana kansa wasa ya halatta ya je masallacin idi ko ya je wato masallaci da ake salloli guda biyar amma in bai mallaki kansa ba da za ka iya cewa zauna a nan ya zauna ba to ba ya halatta sau haka wasu yaran za ka ga idan an kai su su shiga sahunan su je su ɗau wayar wannan su ɗau carbin wannan su shiga nan su yi ta surutu suna ihu wannan bai kamata ya je masallaci ba domin zai ɗauke wa masu sallah hankali amma yaron da in ya shiga sahu ya san sahu yake ya san sallah ba a magana in ka in ka da shi a baya zaune a nan kai sallan ka ko da shirme da yake yi bai zai yi magana ba bai zai dinga gudu a masallaci ko yana wasa ba to wannan ya halatta ya je masallaci shi yasa ai shari'a akwai abin da ta duba take cewa a umarci yara da sallah in sun kai shekara bakwai ai dan shekara bakwai yayi tamizi ne zai ya san za ka iya dora shi akan abu ya gane to saboda haka wanda yake ɗan shekara bakwai shi za ka iya zuwa da shi masallaci ƙila ya iya nitsuwa in ga ko bai nitsu ba to ka dawo da shi gida sai ran da ya nitsu ya kai shekara takwas tara goma sai ka je da shi masallaci to kowa kai shekara goma in dai bai zai nitsu ba to ya yi sallansa a gida kawai shi ya fi so masu zuwa da yara ƙanana masallaci waɗanda suke fitinan mutane ba daidai ba ne kuma ba ƙoƙari ba ne domin garin neman ka saba yaronka da sallah za ka kuma rikita sallan wasu duk wanda ya zo ya taka wani ya wuce sai ya waya ya ɗau wayar wannan ya ɗau carbin wannan ya ture wannan ya shiga tsakanin sahu da sahu duk hankalin mutum sai ya tafi kan yaro to sai ka bari sai lokacin da zai iya tsayuwa a sahu gare je ko ina ba kuma bai zai yi bai zai magana ba ya Abdullahi ibn Abbas ya mallaki kansa a lokacin duk da yaro ne ba za a samu wata fitina ba sannan kuma mustahabbi ne liman yayi wa mata wa'azi idan sun je masallacin idi kar ya keɓance maza kawai har matan ma ya musu wa'azi to yanzu kaga abin da sauki da akwai spika tana kaiwa to haka wa'azin naka sai ya zama shinkafa da wake wanda zai haɗe maza da mata ko in ka taɓo mazan ka taɓo ɓangaren matan ko kai abin da mazan da matan duk ta shafe su kaga in an jona spika a ɓangaren su shikenan suna baya kuma za su ji abin da ake faɗa To wannan kuma yana nuna mana ya halatta mata su je su je idi ya halatta kamar yadda sauran sallolin ma ya halatta su je za mu faɗa a cikin hadisi sharhin hadisi na gaba so ya halatta mata su je idi da tsofaffi da waɗanda ba tsofaffi ba sai dai idan sun je su tsaya a gefe kaga anan ya nuna a gefe suke shi yasa manzala ta suna sai da ya gama kutubar kuma sai je wajen matan ba su ji me ya faɗa ba sai je musu nasu wa'azi na musamman sai a gefe suke to babu wani abu da zai halatta maza da mata su cakudu a wurin sallah kamar yadda yanzu ake wannan farfaganda wasu suna son su zamanantar da sallan a amerika ne wani masallaci wai ga namiji ya safo a nan mace sai ta a nan namiji a nan mace mace tana tsakanin maza ko kuma mace ta zo ta yi limanci tana gaban mata wai duk don a zamanantar da addini ba addini ai sai dai shi addinin ya addinantar da zamani amma ba dai zamani wai ya zamanantar da addini ba sai dai addini ya addinantar da zamani saboda ka shi addini musulunci salihu ne li kulli makanin wa zaman dama an yi shi don ya dace da kowane wuri da kowane zamani ta kuma za ka zo ka ce zamani ne zai gyara addini bai yiwa to wannan farfaganda ne na neman a ɓata addinin musulunci ana son addinin musulunci kuma abin mamaki ma wai sallan ma babu wani lullubi za a zo a yi ta ba lullubi kan kan gagashi a waje kuma wai sallah ake shi ma ci gaba ne aka samu an samu ci gaba ne ba sai ma ta sa ta sa wani hijabi ba ko wani himar ba kuma ta zauna a ta a tsakiyar maza kuma shi namiji shi ma wai gashi yana tsakiyar mata kuma ana sallah kaga wannan ka san dai wasa ne kawai suke wasa ne suke to wannan baya halatta saboda haka ya halatta mata su je idi amma idan za su kame kansu su yi lullubi irin na musulunci kuma su tsaya a gefe wato ainihin maza ba ta kuɗuwa cikin su ba sannan hadisi yana mana muhimmancin wato yin sadaka da tara sadaka a masallaci da masallacin idi idan akwai bukatan yin haka ne akwai bukatan yin haka ne za a iya neman taimako a masallacin idi ko ko da yake nan ba neman taimako ba ne cewa kai su yi sadaka kaga yanzu ne za a bawa mai fakirai ne amma in ta kama za a iya yi amma kar abin ya zama al'ada kullum aka yi sallah sai an nemi sai an nemi taimako hadisi na gaba an ibn umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوه لهن فأذنوا لهن وانا حديث كما إمام البخاري رواه شواني بابي ديتي باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلب باب ذاك بيان فتماتا إذوا ga masallaci da daddare da daddare sallan isha kenan ko walghalas da kuma jijjifi shine sallan asuba kina ya halatta mata su tafi sallan isha masallaci jam'i da kuma lokacin sallan asuba sai ce an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya dada su an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ta'zanakum nisa'ukum bil-layli idan matayenku suka nemi izinin ku da daddare ilal masjidi za su je masallaci fa'azanu lahunna ku ba su izini su je kuma yasa na aka keɓance daren ko dai zamana da daddare ne mazajen suke tsoron ba su izini su fita sallan isha da sallan asuba ne saboda duhu haka ta babu komai ku ba su izini ne dai ba wata fitina ake tsoro ko kuma ya zamana da daddare ne in sun fita ba a gane su da rana za ka hama wace gatar ne ta tafi masallaci amma da daidai lokacin da ba fitilu ko da asuba ba za a gane ma shi yasa ma hadisi yace suna zuwa masallacin sai su fita la yu'rafna min al-qadar mutalaffi'atin bi murudihinna la yu'rafna min al-qadar ba a ta ga a gane su fa saboda wato dan duhu duhu a wannan lokacin su juya ma ba a gane ba Za ka dai fahimci mace amma ba ka gane wacce wace ce wani to kaga kenan da daddaren suna iya fita lokacin da ba a gane su to wannan hadisin yana nuna mana ya halatta mata su je wato ainihin sallan jam'i amma da izinin mazajensu sharaɗi da izinin mazajensu a wata riwayan izasta azanat timura adatin a hadikun ilal almasjid fala yamna'aha hadisin bukhari da musulmi. idan ɗayan ya nemi izinin matarsa mata idan ɗayan matarsa ta nemi izininsa za ta je masallaci kar ya hana ta kar ya hana ta kaga wannan ya halatta kenan ko kar ya hana ta to duk da malamai sun yi sabani wai shin mustahabi ne ka batta ta je din ko kuma ya halatta ne ya halatta ne ka batta ta je dan cewa fi inganci ya halatta ne amma hadisin suna hana ka kuma ka me ka hana ka yace wali muslimin la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakruna tafilat a riwayar muslim kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallaci amma su fita ba tare da sanya turare ba waje kharujna tafilat su fita ba tare da sun sanya wato ainihin turare ba so da haka mata za su iya zuwa masallaci amma banda kwalliya banda sa turare domin kar su zama fitina wa mazaje a wata riwayar ta muslim ayyu mamra'atin asabat bukuran fala tashhad ma'ana isha al duk matan da ta sa turare kar ta je sallan isha domin turaren da ya zama mai fitina a gare ta don ka ji kanshin sai kawo ka ga wani sai ka ga mace ce a wata riwayar ta muslim idza shahidat ihda kunna ishaa fala tatayyab tilka layla idan ɗayan ku ta zo sallan isha'i za ta je sallan isha'i kar ta sanya turare a wannan daren doka ne domin turaren zai fisgo hankalin mai hankalin namiji domin mace ma ta sa turare don maza su ji wannan zina ne kamar yadda ya zo a hadisi ayu mamra'atin fa famarra ala rijalin yajidu min rihiha fa hiya zaniya duk matan da ta sa turare ta wuce maza don su ji ta to zina take yi hukuncin ta hukuncin wato ainihin zina so da aka ba halatta mace ta sa turare ta wuce wajen maza don mazan su ji wato kanshin turarenta to duk da cewa ya halatta mata su je sallan jam'i to amma Allah sama ya faɗa kamar yadda ya zo a hadisin ruwayar muslim ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna su yi sallah a gidajen ya fi duk da halal ne su je jam'in amma su yi a su shi yafi me shi ya fi alkhairi kuma ko da masallacin ka'aba ne ko da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halal ne su je amma su yi sallah a gidajen su yafi ya fi su je masallaci da kaga wannan shi ke nuna a sai zuwan su masallacin mustahabbi ne ba mai ba ba wajibi bane sannan umarnin da aka ba wa maza cewa kasu hana su wasu malamai suka ce wajibi ne su bi umarnin kasu hana su wasu suka ce a mustahabbi ne su bi umarnin amma su dai matan a haƙƙin su ba mustahabbi ne su je masallaci mustahabbi su yi sallah a gidajen su. amma ya halatta su je su je masallaci to kaga wannan yana nuna mana kenan mu alhamdulillah da mata ba su cika zuwa masallaci a masallatanmu ba domin musamman masallatanmu yan kananan nan inda za a ce mata suna zuwa sai zama me sai zama fitina musamman anguwannin da akwai ribibi ko da ma an keɓance musu bayan in ka fito mata sun fito yiwu ana ta tafiya ana haɗuwa da matan kaga shi ma bai zama akwai fitina a cikinsa so su yi sallah a su, ya fi akan su zo su zo masallaci ya wani bangaren mata a masallaci duk ba wani abin burgewa wani ya dai yin wa'azi ake a masallacin idan ana karatu a masallaci aka ware musu wani na musamman don su ji wa'azi wannan yana da kyau amma in dai don sallah ne to su yi sallah a gidajen su shine ne shine yafi amma masallacin da ana karantarwa aka ce an ware masallacin mata saboda su dinga karantarwa eh, su dinga zuwa suna sauraron karatu wannan yana da kyau saboda a gidan kuma ba mai wa'azi to sai su yi sallan kuma a wannan a wannan wuri din to sannan wannan fa duka idan babu fitina babu barna amma idan akwai fitina ko wata barna a hanya ko a masallacin ko za su fitini maza ko maza su fitine su to kuma haramun ne su je masallacin haramun don su kare mutuncin su yafi akan zuwa masallaci su da sallah za su yi ta a gida za su yi ta a gida kuma ko da wani masallaci ne shi yasa Aisha radiyallahu anha tace da manzala sama ya san abin da mata da su kirkiro daga baya da ya hana su wato ainihin zuwa masallaci me yana suke kirkiwa wa shi shine yin kwalliya in za a tafi masallaci a yi ado ko a shafa turare kaga yanzu mata suna zuwa ta tahajjud ai yan mata da sauransu amma wasu fa ba tahajjud din ne yake kai su suna zuwa suna alkawari ne da wasu samarin su sai su je su a kusa da masallaci kaga akwai fitina haka wasu za su zo tafsiri da sunan tafsiri amma suna alkawari da samarin su ne can gefe suke ba su san ma me ake a wurin tafsirin ba kaga ya zama me ya zama fitina ta so da haka wasu matan rashin zuwansu masallacin shi ya fi alheri rashin zuwansu ta hajji shi ya fi alheri rashin zuwansu ta tarawih rashin zuwansu wurin wa'azi tafsiri shi ya fi alheri amma wasu kuma suna zuwa tsakanin su da Allah wannan kuma abu ne mai kyau don Allah ta sama yana yi wa mata wa'azi in an ce kasu zo din kuma to barnan kuma za ta fi yawa so su zo su saurari wa'azin ya fi akan rashin wato zuwansu amma dai su kame kansu to je yasa zuwan mace masallaci ba wai wani abun gwaninta ba ne a'a sai in ta kama ne ta je masallaci ko ta fa'ida banda sallan da za a samu a masallaci sai ta je amma ba haka ba ta yi sallah a gidansa shi yasa sai na umar ba a son matarsa ta je masallaci to amma sai ta nemi izininsa kuma cewa ina neman izinin ka zan je masallaci sai na umar sai shiru ba cewa ki je ko kar ki je sai ta ce wallahi sai na je sai dai in hana ni kai sai ta kama hanya da tafi tunda an ta san an yi doka kar ku hana su la tamnau ima allahi masajid allah to kenan kuma sai ta je din ba dama kuma dokar ta doka ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar ka hana ta ba zai hana ta to amma kuma ba wai yana so bane kisa Aisha tace da manzon sama ya san me mata za su kirkiro daga baya da ya hana su da ya hana su zuwa masallaci yace bai halatta mace ta je masallaci ko bai kamata ta je masallaci ba so ya halatta su je din har yanzu sunna manzala ta sama bai hana ba amma kuma banda ado banda zuwa aje ai ta hira ya zama fitina tsakani da Allah sallan ne za ta kai ko sallan tarawih ko tahajjud ko sallan farilla ko kuma ana wa'azi a masallacin ko wajen tafsiri ko wajen tahajjud amma ya zama tsakani da Allah ne ba neman wato ainihin fitina ba ubangiji ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum malam mai tambaya ta farko ke cewa me bambancin eh, kyauta da sadaka yace kuma kamar yadda sadaka zai raba mutum da shiga jahannama haka kyauta din ma za ta iya raba mutum daga shiga jahannama bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ina ji mun sha bayani akan bambancin kyauta da sadaka ita sadaka ana yin ta don Allah ne kawai don neman lada shi yasa ka ba wanda ka sani ma da wanda baka sani ba kuma don tausayin mutum za ba shi amma kyauta takan iya zama haka takan iya zama ba haka ba ita kyauta za ka iya ba mutum saboda kusancinka da shi don dan uwanka ne ba don dan uwanka bane ba haka ba shi ba ko don abokinka ne ba don haka ba za ka ba za ka ba shi ba ko wani dangantaka makamancin wannan sannan kana iya ba mutum kyauta don ka girmama shi don karrama shi ka san ba bukata yake da shi mai kuɗi ne ya fi ka wadata ma amma sai ka ba shi kyauta don darajawa mutum ya wuce abun amma sai a za a ɗauki wani abu wanda bai kaka ba a bashi musamman a wadda ake misali a zo a tara jama'a maka wani kyauta da wannan don a karrama ka ne kaga ba wai don tausayin ka ake ji ba ko don neman lada sannan ana iya baka kyauta domin a zub da ruwa a taka damshi Shi ne a baka kaɗan don ka bayar da yawa kuma ita ma kyauta ta halatta Manza da ta sama shi kaɗai aka hana ya yi saboda akwai ƙasƙanci a cikin ta aka ce wala tamnun kar ka ba da kaɗan don a baka mai yawa saboda haka ka je ka biya wani alaji kyauta na wani abu ko dan kwai haka ko su kaji ko wani abu saboda sai yaji goma ya baka kawai baka dubu biyar ko makamancin wani ya halatta wannan kyautan sannan kana iya yin kyauta domin gudun sharrin mutum in baka bashi dan ta'adda ne zai iya maka ta'addanci in kana bashi kuma zaka zauna lafiya da shi ya halatta ko kuma zaka iya ba mutum kyauta domin tsoron bakinsa in baka bashi ba zai zage ka amma in ka bashi ka toshe masa baki sai ka bashi don kar ya zage ka kaga wannan ba lada kake nema ba kuma halal ne idan ka yi haka manzon sama yana ba mutanen banza kyauta sai na amare ta rasula irin wa'annan ma sai ya ce aradu an yi bakiluni fala jini bakilan suna son in ban ba su ba su ce ni marwaci ne shi yasa na ba su don kasu zage ni su ce ni marwaci kyauta za ka iya yi don ka dago darajanka a cikin jama'a don ka mutunta kanka ka kare kanka daga kaskanci domin rowa tana me tana kaskantar da mutum wa inni ra'aytu al-bukhla yuzri bi ahli fa karamtu nafsi an yuqala bakhil rowa tana kaskantar da me don a ce maka marwaci zagi ne kaskanci ne a cikin jama'a to sai ka dinga kyautan ko don kar a ce maka marwaci shi yasa shauki ta taimiyya cikin ikhtiyarat ita ya halatta mutum yayi kyauta ko don a ce masa ko don kar a ce masa marwaci to kaga wannan duk kyauta ne yake da wannan fadin amma sadaka don Allah ake yin ta kuma in kai ta ba don Allah ba ma sai Allah ya tambaye ka ranar kiyama ba za ka samu ladan ba kuma alhaki za ka samu to wannan shine bambancin su shi yasa sadaka za ka ba wanda ka sani da wanda ba ka sani ba za ka ba wa addini za ka kai dai aikin alkhairi kawai ka je ka yi shi ba ka san ma waye ne zai zai more shi ba amma kyauta kuma sai ka tace ce sai ka ba wannan ka hana ka hana wannan na'am yace malam mutane ne masu kasaru gaba ɗayan su to sai ya ya bi mutane suna suna la'asar amma dukkan su matafiya ne kowa yana kan kasuru sai ya ya bi masu yin eh, la'asar shi kuma azhar zai yi sai da ya ida sai suka ce masa su eh, la'asar suka yi daga baya sai azhar din sai la'asar din ya ce malam menene hukuncin wannan to wannan bai yi ba ai tunda shi tamanin sa azhar ne saboda haka sai bi su, suna la'asar shi ya bi su da niyan me da azhar yake yi eh, afwan da niyan la'asar in ya bi su ko ya tambaya take ne hmm. so kuma la'asar suke sai suka bi shi shi ya bi su da niyan zahar to shikenan yana la'asar eh, suna la'asar yana zahar sai bi su da niyan zahar to da aka gama sai suka ce masa sufa la'asar suka yi sai yayi ne sai sai sake sallar la'asar din sa ya yayi ba wani iskali a ciki na dauka ko ya bi su da niyan la'asar ne kuma daga baya zo a zahar da wannan ne bai zai yi wa to da aka ya halatta mai azhar ya bi masu la'asar shi yana niyan azhar su kuma suna niyan la'asar su saboda hadisin wa inna ma li kulli mri'in ma nawa kowa da abun da ya niya niyan ta yi to amma in an gama sai la'asar kuma tasa so baya kamata ya bi su da niyan la'asar sannan kuma ya zo zai yi azhar in yayi haka to la'asar sa ba tai yi ba in yayi azar sai ya sake sai ya sake la'asar abun da ya wannan kuma shine idan za su tada sallar la'asar ɗinsu ka koma gefe kai azhar ka sai ka zo ka bi su la'asar ko da raka'a ɗaya ka samu shikenan ka fita daga sabani na'am ce malam satin da ya wuce kai bayani akan hana wanda ya ci eh, albasa ko tafarnuwa zuwa masallaci domin kare cutar da mutane yace malam ni kuma ina da ciwon basir wanda yakan sa ni rihi mai tsananin wari sai ce shi ma din ya halatta kan na zo don kana cutar da mutane to gaskiya rihin da za a ce da har ya hana zuwa mutum masallaci ai ba karamin rihi bane domin masallaci <laughs> cikin taro aka zauna ai da yawa mutane suna sake iska ana iya ganewa ne ba a ganewa so wani na kusa da shi dai zai iya sani wani kuma ba zai sani ba wuce kaga ba za a ce mutum ba zai zo masallaci ba amma shi yanda ya kwatanta na san in har lallai idan ya sake iska, gaba ɗaya masallacin zai bule da wari ko kowa zai kama toshi hancin sai shiga kunci to bai kamata ya zo masallacin bai zai sallansa a gida don abun da ya sa wanda ba su ne matsa masa yake fidda iskan nan in dai ya jizimce shi duk ba minti biyar zai cire to kaga wannan ya halatta yayi sallah a haka ko da alwalarsa ta warware to amma idan ya zama na warin ya wuce al'ada ta yadda zai cutar da jama'a to wannan sai kai sallah a gidanka amma in dai bai zai wuce al'ada ba irin al'ada ta cikin taro wani ma yayi ba a san ma waye ba ba a cika damuwa ba ma irin wannan ba za ka ce ba za ka je jami'i ba na'am eh da ƙarshe yana yana roƙon yan uwa musulmi su cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya daga wannan ciwo sannan sai wanda suka rubuta takarda su ma suna neman yan uwa musulmi su su da addu'a cewa an yi garkuwa da yaron su kusan kwana goma sha uku har yanzu ba a shirya ba saboda sun sanya wa mahaifin kuɗi mai yawa wanda ya fi sa suna fatan malam da yan uwa a su a cikin addu'a. To wannan bawan Allah da yake fama da wannan ciwon Allah ba shi lafiya. wannan yaro da aka kinnafin da shi ko dan uwa da aka kinnafin da shi Allah ya fito da shi a cikin gaggawa cikin koshin lafiya kuma Allah ta'ala ya kare mu daga wa'annan fitintinu Allah ya yi mana su Allah shiri masu yin su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين